فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah yau rana ce ta asabar kuma safiya ce ta sha biyar ga watan biyar a shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijira wanda ta yi daidai da hudu ko biyar na yau hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya kamar yadda kuka ji sanarwa farko ina godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata duk da na zo a makare kamar kuma yadda aka faɗa a karan farko lokacin da aka tsara zuwan nawa ya ci karo da lokacin da nake gudanar da waɗansu ayyuka na shekara-shekara ita ce daura ko kwas na musamman da islamic university na madina suke gudanarwa a nan najeriya a waɗansu jihohi daga cikin jihohin najeriya guda hudu a jihohi hudu cikin jihohin najeriya wanda yana ɗaya daga cikin jami'ai da suke gabatar da wannan aiki da haka ban samu na zo ba sannan kuma abu na biyu ya kasance yau ɗin wato na game da 'yan waɗansu muskilolin da saura kaɗan da ba zan samu zuwa ba amma dai allah ya kaddara zuwa da haka ina fatan za a yi mun hanzari bisa ga jinkiri na da nayi na zuwa din kuma ina fatan za a yi mun hanzari bisa ga rashin samun sukunin in rubuta laccar a rubuce kamar yadda takardar gayyata ta nuna sannan kuma a yi mun hanzari bisa ga rashin bin tsarin da aka bani a rubuce na fillafillan bayanin da aka ce in fara da gabar magana ta kaza sannan ta kaza sannan ta kaza gaskiya duk ban samu damar sukunin wannan ba lacca ce wadda take ba na tsammanin za ta zanto cikakkiya amma kuma ina fatan gurguntakar da za a samu a cikinta ba ta yi yawa ba ta yadda ba za ta hana ta tafiya ba mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kwankwasa kofar wannan maudu'i musamman a wannan lokaci da muke ciki ko musamman a nan cikin garin kaduna yana da matukar muhimmancin gaske maudu'i ne da ya kamata malamai su rinka gudanar da darussa a kansa lokaci bayan lokaci domin musulmi ya ginu a kan koyarwar alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tarihin rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne musulmai na farko da suka aiwatar da koyarwar ƙur'ani a aikace gabar magana ta farko a haɗuwata da ku ta yau ita alaƙa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba asalin yadda alkur'ani ya gina ta alaƙa ce ta kai daban ki daban saboda bambanci da juna da aka samu tsakaninka da shi ta fuskar aƙida ta zuci ta fuskar ayyuka na ibada ta fuskar tsare-tsaren gudanar da rayuwa da kai musulmi kake gina naka gurgudan hasken ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma wanda ba musulmi ba yake gina nafi gwargwadon yadda addininsa ko al'adarsa ta gadar mata ta koyar da shi to kaga nan dole a samu bambanci tsakaninku a aƙidance kuna da bambanci a addinance wajen ayyuka na ibada kuna da bambanci haka akan samu bambanci mai tarin yawa wato ainihin ta fuskar ma'amaloli na rayuwa domin addinin musulunci addini ne da ya gino bisa ga aƙidar imani da Allah subhanahu wa ta'ala kadai ta shi shi kadai ta fuskar rububiyya da ta fuskar ilahiyya da ta fuskar al-asma'i was abin nufi da kadai ta Allah ta fuskar rububiyya kadai ta shi ta hanyar dukkan ayyuka da suka shafi shi kadai ne ke kashewa shi kadai ne ke rayawa shi kadai ke saukar da ruwa shi kadai ke fitar da tsirrai shi ne mai wadatarwa shi ne mai talautarwa shi ke kawo dare da rana shi ke kawo yanayi guda uku ko hudu cikin shekara yanayin damina da yanayi na bazara da yanayi na sanyin hunturu da yanayi na rani dukkan waɗannan al'amura ubangiji ne ke jujjuya su gwargwadon yadda idda iradarsa ta ga dama gwargwadon yadda mashi'arsa ta ga dama subhanahu wa ta'ala wannan shine abin nufi da cewa kadai ta Allah ta fuskar rububiyya ba wani rabbu a duniya shi kadai lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin shi kadai yayi halitta ba wanda ya bashi sanyo ko agaji ko taimako sannan shi kadai ke gudanar da al'amuran halitta babu mai taimaka masa dukkan wanda ba shi ba farau ne amma shi Allah ba farau ba ne dukkan wanda ba shi ba yana da ƙarshe amma shi Allah ba ya da ƙarshe an ce masa na farko ba dan yana da farko ba an ce masa na ƙarshe ba dan yana da matuƙa ko iyaka ba huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim dan haka kadai ta Allah ta wannan fuskar aqida ce cikin aqidun musulmai wadda suka koye ta gwargwadon wahayin da Allah ya saukar bisa ga annabawansa aqida ce wadda annabawa suka zo da ita ita ce aqidar annabi Adam alaihi salam da dukkan zurriyarsa har ya zuwa ga annabin karshe shine shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kadaita Allah ta fuskar yi masa bauta shi kadai sai da ba za a sa masa kifiya ba kadaita shi ta fuskar sunayensa masu tsarki da kuma sifofinsa na kamala ita wannan aƙida wadda ita ce aƙidar musulunci da ita ne musulmi ke shan bamban da wanda ba shi ba duk wanda ba musulmi ba da wuya ka samu ya sallama wa Allah ta fuskokin nan da muka zana a baya a ganinsa banda Allah wani na da ikon ɗaya daga cikin wannan ko dai ya yi shi kaɗai ko ya taya Allah yi ko a bi ta kansa dan ya tilasta Allah ya yi wanda a ƙidar musulunci Allah kaɗai ke yi ba mai taya shi kuma ba a bi ta kan wani dan ya tilasta shi ya yayi shi shine fa'alun lima yuri inna Allah yaf'alu ma yuri shi ke aikata abin da ya ga dama ba mai masa tilas a cikin abin da bai so ba subhanahu wa ta'ala kuma wannan ita ce farkon aƙida ta ɗan adam domin dukkan aƙidar da ba wannan ba ita ce ba kuwa a wurin ɗan adam amma wannan aƙidar ita ce farkon aƙida ta ɗan adam dukkan marubuta a tarihin addinai musamman musulman cikinsu sun yarda cewa al fi bani adam shine a tauhid asalin rayuwar ɗan adam ta gina ne akan tauhidi akan haka Allah ya halice shi shine abin da ake kira fitra da Allah ke fitratan Allah allati fatara an alaiha la tabdila li khalqi Allah zalika ad-din al-qayyim shine abin da manzon Allah ya furta cikin hadisin Bukhari da aka rawaito daga Abu Huraira yace ma min mauludin illa wa yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatun jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون manzo Allah ce babu wani jariri da za a haifa a nan Najeriya ko a Rasha ko a Amerika ko a Ingila ko a Burkina Faso ko a wata ƙasa ta duniya ba wani jariri da za a haifa a gidan liman ko a gidan fasto ko a ko ina a duniya illa wa yuladu alal fitra fate ana haihuwarsa ne akan tsarki na musulunci to me ake nufi da sifira waɗansu malamai suka ce shi al-islam din shine sifira din waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da sifira wani isti'dad wani kimtsi da shiri da Allah ke halittan ɗan adam akai mace ko namiji wanda inda za a kyale shi kada ya ji sharri kar ya ga sharri shi kadai zai bi farkin shirya in dai an kyale shi ba a yi masa katsalanda ba kar ya gani a wurin mahaifansa kar ya gani a makaranta kar ya gani a titi kar ya gani a akwatin talabijin kar ya ji labarin sharri a kyale shi shi kadai zai tafi ne kan tafarkin musulunci don wannan shine fitra sai manzo Allah ce fa abawahu iyayensa guda biyu ne yuhawidanihi suke mayar da shi ba yahudi iyaye ko masu tarbiyya waɗanda suke a madadinsu au yunassiranihi ko su mayar da shi kirista au yumajjisanihi ko su mayar da shi ba majusi sai manzon Allah ya tsaya a nan gurin saboda waɗannan addinan da yahudanci da kiristanci da majusanci su ne shugabannin addinai da ba na Allah ba in aka faɗe su sauran duk sun shiga ciki a nan bai ce auyo muslimanihi ko su mayar da shi musulmi ba dan da mata akan musulunci aka halice shi daga musuluncin da aka haife shi ne suke jirkitar da shi ta hanyar mummunan tarbiyya sai manzo Allah karcewa kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'a irin yadda ake haihuwar dan shayi dan tinkiya ko dan akuya da cikakkiyar halitta kafafu da idanu da kunnuwa kamar yadda suke hal tuhissuna fiha min da'a ka taba ganin an halitti ko an haifi dan tayi na tinkiya ko na akuya da kunne daya ko da ido daya ko da gutsurarren kunne ko da gutsurarren ido hal su hissuna fiha min jada'a ai da kamilar halitta ake halittar su bayan an halitta su ne tsautsayi ko karo ko kadewar mota ko kai farmakin dabbar da ta fi wannan dabba karfi za ta sa ta rasa kunne ko ta rasa kafa ko ta yi kaza da abu ya faɗi wannan hadisi fatar nasa alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktsara an-nas la ya'lamun fitran Allah tsarki kenan na Allah wanda ya halitti bil adam akai farare da bakakin wato ya halitte su kan tafarki da addinin musulunci wato ita shirka ita ce bakuwa duk wani karkataccen aqida ita ce bakuwa asalin halittar dan adam an halitte shi ne akan tsarki na musulunci akan tauhidi da kadaita da dayanta Allah subhanahu wa to shi yasa da shirka ta zo a matsayinta na bakuwar aƙida ko dukkan wani karkataccen addini da ba musulunci ba ya zo a matsayin sa na karkataccen addini dan ya samawa kansa gindin zama dole sai ya ya faɗa da addinin da ya dade da ci har kafin shi ya samu gindin zama to dukkan addinin da ba na musulunci ba ba zai samu wani kwakwaran dalili a shari'ance ko a hankalce da yake tabbatar da shi ba da haka sai ya yi amfani da fada da rigima da tayar da kura don ya sama kansa gindin zama wajen haka yasa dukkan wanda yake wakiltar wani addini da ba na musulunci ba zai yi kokarin ɗora mabiyansa akan aƙidar fada da musulunci ko gaba da musulunci saboda musulunci an same shi yayi babakere shi ne aka sani kuma yanzu ake so a zo ci ranar garinsa kuma a fi shi karfi to wajen wannan sai an yi amfani da karfi har kafin a iya mulkushe addinin musulunci wannan shine asalin da ya sa kuka ga wanda ba musulmi ba ya ginu kan tarbiyya ta ƙiyayya ga musulmi kuma wannan tasa su waɗanda ba musulmi ba in ka ɗauke su nan musulmi a gefe ɗaya daura da su opposite da su ga waɗansu addinai a gefe ɗaya in ba musuluncin a tsakanin su rigima suke da juna amma in ga musuluncin sai su haɗe su duka wajen su yaƙi musuluncin saboda dukkanin su gaba ɗaya sun san su bare ne in an kwatanta su da musulunci amma in an haɗa su da juna watakila kansu na iya haɗuwa saboda kowanne daga cikin su kishiyar musulunci ina ba fahimta wannan ta sa suka ginu akan gaba da ƙiyayya ga musulmi to kuma wannan tasa aka ce ku musulmi ku shiga taitayinku wajen zamanku da su don kada su cutar da ku da haka duk abin da ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma na cewa musulmi ya yi zamanta ka tsantsan da wanda ba musulmi ba ba don komai Allah ya faɗe shi ba don Allah shi ya halicce su ya halicce mu ya san abin da zukatansu suka kunsa na ƙiyayya gare mu mu ba mu san gaibu ba ba mu san abin da ke cikin zuciyar wane da su wane da su wanta ba sai abin da Allah ya faɗa mana ta hasken wahayi ya faɗa cikin alkur'ani yace walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya kuma ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah ya kuma ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalu al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a sabil ya kuma ce wadda kasiru min ahli al-kitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amri ya kuma ce kaza ya ce kaza ya ce kaza a wurare masu yawa da ba suna ta kawo muku misalin su ba duk a cikin waɗannan ayoyi waɗanda duk Allah ke faɗakar da mu kan cewa su ɗin fa wanda ba musulmi ba bayan da za a yi su kaunace mu a cikin zuciya duk yadda muka yi dabara duk yadda muka yi wayo duk yadda muka sassauta duk yadda muka sallama duk yadda muka ce a zo a yi compromise dan dai wai su so mu ba za su so mu ba ga ayoyi guda biyu kaɗai zan karanta mana ko uku kuma dukkan su a cikin surori madaniya me yasa zan fifita sura madaniya dan ba a riga aka shafe abin da ke cikin wannan surar ba ko alal akalli ayar da nake so in karanto ba ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu bi bitanatan min dunikum la ya'dunukum khabalan wa duma anitum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi تخفي akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum تأكلون ha antum ula'i tuhibbunahum ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تسؤكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط waɗannan ayoyi ina kirga su a matsayin aya ɗaya ne duk da guda uku ne domin a haɗe suke da juna Allah ya ce ya waɗanda suka yi imani la tattakhidhu bi salatan min dunikum kar ku yadda ku riƙe abokanan shawara daga cikin waɗanda suke bare ɗinku daga cikin waɗanda ba ku ba abinda ake nufi bi wanda zaka sirranta masa wani abu mai muhimmanci da ya shafi rayuwarka ko ta kasuwanci ko ta addini ko ta siyasa da kake so ka cimma nasara a matsayinka na musulmi duk wanda za ka gana da shi ka faɗa masa waɗansu dabarunka da hanyoyi da ka shata kake so cimma nasara a harkar kasuwarka ne a harkar yada addininka ne kar ya zanto wanda za ka kulla wannan da shi ba a cikin addinin ka yake ba la tattakhudhu bi tawna bi dinikum kar ka yi wani sakatare ko wani personal assistant ɗinka wanda ba musulmi ba saboda me sai ce la ya alluna kuma khabalan ba sa sassauta muku barna waddu ma anittu su sun so irin abin da zai wahalar da ku kullum gurin su ya za ku tagayyara ya za ku shiga cikin halin kakanika yi da musiba kad badatul baghba'u min afwahihim yo aiki ya ta riga ta bayyana akan harsunan su inji Allah za su zagi addinin ku za su yi muku habaiti kullum babu wata jarida daga cikin jaridun da ake ganin waɗanda ba musulmi ba ne suka yi kaka gida akan ta sai ta yi habaiti sai ta yi zagi sai ta yi batanci gare mu ko ga shugabannin mu waɗanda suka soka ko suke ci yanzu waɗanda ma suka daɗe da mutuwa ko addinin mu ko mu haka kullum abin yake ko a punch ko a guardian ko a watesi haka abu yake badatul baghdha'u min afwahihim sai Allah ce wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda zukatan su suka koyi ba su samu daman faɗa ba ya fi muni ya fi girma Allah ne fa mahalicin mu mahalicin sai faɗa kad bayyana lakum al-ayati Allah ce hakika mun bayyana muku ayoyi in kuntum taqiluna inda kuna da hankali ya kamata ku gane kai ka ce wannan ayar yau aka saukar da ita a Kaduna kai ka ce Jibril din wannan ayar yau yake a wannan masallacin ba shi ne da Jibril farkon ba wancan sai Allah ce ha antum ula'i tuhibbunahum sai gashi ku waɗannan musulmai tuhibbunahum kuna ƙaunar su kafiran wala yuhibbunakum su ko ba ta son ku wa tu'minuna bil kitabi kulli ko kun yi imani da dukkan littafin da Allah ya saukar kun yi da at kun yi da zabura kun yi da linjila kun yi da annabi Dawud kun yi da annabi Musa kun yi da annabi Isa amma su bu yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza laqukum qalu amanna cikin su akwai waɗanda suka kware wajen munafunci in sun gama da ku sai su ce mun yarda da ku ai duk ɗaya ne ai a tsaya a gina ƙasa ai a lura da zaman lafiya ai ai kaza wa idza khalau in ko sun keɓanta da juna sun kaɗai nasu ya nasu azzu alaikum anamina min al ghayb har sai su rinka gatse dan yatsa dan jin haushin ku sai Allah ce qul mutu bi ghayzikum kace da su ku mutu da fushin ku inna allaha alimun bi zati zuwar Allah masani ne dangane da abin da zukata suka kunsa da haka in ma kun ɓoye wani abu mummune ba su sani ba Allah zai saukar da wahayi ya sanar da mummune dan su shiga taitayin su ayar karshe sai Allah ce in tamsaskum hasanatun tasu'u in wani kyakkyawan al'amari ya same ku yana muna da musu ba sa san haka wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha in wani mummunan abu ya auka muku harin ciki suke da haka kullun suke wannan fa Allah yana magana akan min dunikum sawa'un yahudu ne nasara ne majusawa ne yan addinin buda ne yan addinin sikh ne a kasar indiya ko ma wane ne min dunikum wanda dai ba ku ba ku musulmi farare ne bakake ne na gida ne na waje ne duk haka haka Allah ya faɗa cikin wahayi babu yadda muka iya sai dai mu maimaita in ma muna da laifi a ciki to laifin maimai ne malaman balaga suka ce abinda zaka gane munin kiyayyar da suke maku da Allah fi in tamtaskum hasana wajen hasana kyakkyawan abu in ya shafi ku sai ya kawo lafazin mas wa in tusibukum sayyi'a sayyi'a mummunan abu in ta same ku sai ya kawo lafazin al-isaba in tusibukum dan al-mas dan abu na alheri ko ka dan ya shafe ku haka ba ta so ko mun kankantar sa ko daidai kan farce ba sa so ku samu amma idan sharri ne ba wai kaɗan suke so same ku ba tusibukum in ya rufe ku gaba ɗaya ya farahu biha farin ciki ciki to wannan aya tana cikin suratu ali imran suratu ali imran ko madaniya ce kamar da kuka sani a cikin suratu tauba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun kullun suna neman yardar ku ne da harshe ke muku daɗin baki a zauna a sulhunta a sasunta wata aba qulubuhum amma zukatan su suna kin ku wa aktsaruhum fasiqun wato mafiya yawan su sun kauce wa tafarkin Allah ne to waɗannan ayoyi da waɗansu wanda ba su ba duk suna nuna mana wannan a cikin alkur'ani wanda ya kamata mu faɗa ku to wannan ne ta sa aka ce musulmi ya ƙulla alaƙarsa mai ƙarfi da musulmi ɗan uwansa sama da kowane wanda ba musulmi ba kuma aka ce ka gina alaka kan addini idan aka ce gawa na musulmi ne gawa na ba musulmi ba shi wannan musulmin ko da ba yaren mu ɗaya ba ko da ba kabilar mu ɗaya ba ko da ba launin fatar mu ɗaya ba garin mu ɗaya ba ba jam'iyyar siyasar mu ɗaya ba shine abin kauna a wurina idan aka ce ga wanda ba musulmi ba ko da a gidanmu aka haife shi ko da ni na sha mama na sakar masa ya sha kanina ne ko shi ya sha ya sakar mun wana ne to fa wannan babu wata dangantaka da ta wuce ta jini kadai dangantakar da zaka yi da dan uwanka da aqida ta hada ku tafi karfi sama da ta wannan haka ake so musulmi ya gino karka gino akan kabilanci sai addini karka gino akan bambancin launin fata sai addini wannan shine asalin hukunci to wannan asalin hukunci ita ce abin da ake kira aqidatul wala wal bara aqida ta so da kuma ki so zaka so musulmi ko da ba dan gidanku bane ba ki kuma zaka ki kafiri ba wai kana kin sa bane dan zanen fuskarsa ko dan launin fatarsa ko dan kabilarsa sai dan munin aqidar da ke cikin zuciyarsa na sanya ma Allah kishiya kai kana son Allah sama da kowa Allah kuma baya son kishiya ga wani ya sa masa kikiya sai ka ki wancan dan ya so abin da Allah ya ki dan kai kana son abin da Allah yake so ne kana kin abin da Allah yake ki ina fata kun fahimta da kyau to wannan shine asalin abin da ke tsakani mamuni ya so mamuni dan uwansa ya taimake shi ya girmama shi wannan shine ka'idar da Allah ya siffanta mamuni da ita ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum azillatin alal mu'minina a izzatin alal na jahiduna fi sabilillah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u an gane ku saboda haka mummunai su zanto masu kaunar juna masu girmama juna masu tallafa ma juna masu taimakon juna ko da wani yayi maka ba daidai ba ka gane bambanci tsakanin abin da yake kai yawa laifi da kuma abin da Allah yawa laifi in yayi maka laifi yana bin Allah kai sai ka sassauta naka ka hakura ko da akwai sa'in sa na da wani har yanzu dai dan yayi mun laifi ko ya taka mun ko ya zubar mun wannan bai sa ya fita daga musulunci ba a ne mai zan kullace shi a zuci in rinka yin zagon kasa in gana kawo masa cikas ko a duniyarsa a siyasarsa a kasuwancinsa balansana kuma akan abin da ya shafi addininsa gabar magana ta biyu tare da dukkan wannan abu na bambancin aƙida da ke tsakanin musulmai da kafirai addinin musulunci a cikin tsarinsa ya tsara kyautatawa Abin da ake kira al-ihsani ya kuma tsara albir wato kyautayi da hali na gari da mu'amala ta gari ya tsara musulmi ya yi wa wanda ba musulmi ba haka yayin da ake zaune a gari ɗaya ko a unguwa ɗaya ana makwabtaka da juna wanda ba musulmi ba ya rinka sansanar kyakkyawar mu'amalarka kullum ka yi ƙoƙarin yin fice a kansa ta fuskar aikinka ya fi kyau maganarka ta fi sama ta gaskiya in a kasuwanci ne ba ka algushu in a aikin gwamnati ne ba a satar kuɗin jama'a da kai dukkan wani abu da za a ce tir wut Allah wadai baka ci so kake ya ji kancin haka tattare da kai so kake ka zama masa turare dan goma kada ka cuce shi karka zalunce shi musulunci ya tsara wanda ba musulmi ba ya kyautata wa iyayensa ko da su musulmi ya kyautata ma iyayensa ko da su kafirai ne haka ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara wa wasanna al-insana biwalidayhi حملته امه وهنا على وهن وفصاله في امين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون الله يتي من قد ادم ya kyautata ma mahaifansa biyu domin mahaifiyarsa ta ɗauke shi nauyi bayan nauyi rauni bayan rauni wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amain ta zo yana tsotsan mamanta ya girma har tsawon shekaru biyu anishkurli wal walidai ka gode mun ta hanyar yi mun bauta ka gode ma iyayenka ta hanyar ihsani haka Allah ya ce iyayenka zaka yi musu ihsani ko da ba musulmi bane ba ko da kafirai ne su kai kana musulmi ko da kai ne limamin makka mahaifinka kuma shine fada a wata coci dole kai masa biyayya ka kyautata masa ka tanadar masa tufafi in baya da shi ka tanadar masa wurin kwana in baya da shi wurin kwana da ya dace da yanayi a dukkan yanayin shekara lokacin zafi wurin ya zanto akwai wadataccen iska don kare cutu da zafi lokacin sanyi ya zanto wurin ya dace da zama a lokacin sanyi lokacin damana kar ka bari ɗakin sa yana yoyo kar ka bar shi a tsiraice dukkan abin da ya shafi rayuwarsa ci da sha da sutura da kiwon lafiyarsa dole ne ka yi ko da fa ba musulmi ba ne abin da kawai ba za ka tallafa masa ba wani abin da zai yi don ya saba ma Allah ba za ka yi wannan ba yana bota ma gunki ya ce a rannan tsaye gunkinsa ya karye kai wurin kafinta ya gyara masa ko ya sassaka wasu ne kwale banin barasa sun kare yana son a karo masa katan daya kaga ba za ka sayo masa wannan ba yana cin alade ka je kasuwar sayo aladu ka ce za ka sayo masa ba za ka sa a yi wannan ba dukkan abin da yake saban Allah ne karara shirka ne kafirci ne ba za ka taimaka masa ba shine wa in ja jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala ba. in sun so a kan sa ka sanya kishiya tare da ni kar kai musu biyayya su iyayen ɗi wa sahibin huwa fi duniya ma'rufa ka yi kyakkyawan mu'amala da su a nan gidan duniya tare da ihsani wa tabi'i sabila man anaba ilai kai da na gari ka bi farkin dukkan wanda ke komawa zuwa gare ni to kaga a nan a musulunci ne aka samu aka ce ɗa ya kawo mahaifinsa ko da kirista ne ko ba yahudi Da ko littafin yahudu kaga inda aka ce ba yahudu ya taimaka wa babansa musulmi babu ko kirista ya taimaka wa babansa musulmi ba za ka samu ba amma mu a addinin mu akwai wannan musulmi ya kyautata babansa ba yahudu ko kirista a ce muke da abun faɗa wannan na ɗaya kenan iyaye wannan ta sa asma'u bintu abubakar siddiq yayar ummu na aisha hadisi ya tabbata cikin bukhari bayan ta yi hijira ita da mijinta az-zubair ibn al-awwam zuwa madina ta bar mahaifiyarta a makka tana kafira mushrika sai uwarta ta nade kayanta dan ta zo ziyara madina ta ziyarci yarta asma da ta zo sai asma ta ki karbarta dan ta san ita musulma ce ga ta ta ko kafira ce ta ce har sai na ji na fatawa wajen manzon Allah ta je wurin manzon Allah tace kadimat alayya ummi wa hiya mushrika afa asiluha mahaifiyata ta zo amma fa kafira ce ni ko ina musulma shin na sadar da zumuncin na karɓi bakuncin ta zauna a gidana daki na tayi kwanakin da za ta tafi banza Allah ce fili ummaki eh sadar da zumuncin mahaifiyarki sannan ta je ta karɓe ta ta ta tanabata wurin kwana da abinci da meye sai kwanakin da za ta yi ta koma a musulunci yanzu anan a ce yarinya ta musulunta anan Kaduna ta tafi ƙauyen su zangon ka ko nuri za ta ga iyayenta dan Allah za su bari ta dawo lafiya amma can gurin ta taso ta zo Madina manzon Allah ya sa a karbe ta aka mata duk abin da ya kamata kuma ta gama ya ce ta koma gida ba wanda zai tilasta ta cewa da karfin tsaya sai ta karbi kalmar shahada shirkar da kafircin ta bai sa an ki mata ihsani ba da haka isa ihsani da ake wa dan adam a matsayinsa na dan adam ana yi ga wannan ihsanin ko da mutum ba musulmi bane ba ibn al-qayyim yace akwai wannan aya da ke cikin suratul nisa da ake kiranta ayatul huquq al-ashra wanda ubangiji ta'ala ce wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jar dhil qurba wal jar al junubi والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا wannan aya ta kunshi haƙƙi ɗaya ɗaya har guda goma cikin haƙƙin nan guda goma ɗaya ne haƙƙin Allah tara da haƙƙin bil adama ne wa abdullah wa la tushriku bihi shine na farko na Allah daga shi abin da ya biyo baya wa bil walidaini ihsana iyaye kenan ayi ihsani ayi kyautayi da kyakkyawan mu'amala ga iyaye wa bizil qurba dangi yayyanka ko kannanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya wal yatama marayu maraya shine dukkan ɗa namiji ko mace wanda mahaifinsu ya rasu kafin su kai ga balaga to ake kira marayu idan bayan balaga ka balaga ka zama namijin kanka sannan mahaifinka ya rasu a musulunci ba a ce maka da suna maraya in ka rasa uba amma kai ba maraya ba ne maraya shi ne karami wanda ya rasa uba ya rasa uba tun kafin ya kai ga balaga mata ko namiji wani ya sama Allah ya ce a kyautata musu ana kyautata musu ne ta fuska biyu abu na farko abin da yake nasu ne kar a ci musu na dukiya kar a ci musu iyakar gona kar a kwace musu floti kar a cinye musu dukiya kar a musu babakere a cikin akawun ɗinsu da ke banki bangaren kyautatawa na biyu abinda da ba su da shi a basu a ba su abinci a ba su sutura a ba su magani a biya musu kuɗin makaranta wal yatama wal masakin na gaba sune al masakin wato ainihin talakawa mabukata idan an ce miskini a cikin harshen larabci ana nufin mabukaci shi ko mabukaci imma dai mabukaci a matakin farko wanda bai da komai sai ya waye gari zai je nema abin da zai ci a rannan ta hanyar faskare ko dako ko ya tuka mota ko ya hau kabu kabu haka akan cewa mutum miskini in yana da abin da zai ci a rannan amma na dv na gobe da na gata baya da tabbas a kai ko yana da shi bai wadace shi ba yana da albashi a wata amma da zaran ya karba albashin bayan sati uku albashi ya riga ya kare abin da ya rage na kwana taran karshe kafin wata ya wuce kuma sai da bashi zai karasa to kaga wannan talaka ne ko da yana da albashi ko da yana kan matakin albashi na goma ko na goma sha biyu matukar adadin iyalinsa da hanyoyin kashe kuɗinsa wanda suka rataya a wuyansa sun sa wannan baya ƙarasa masa to talaka ne shi yana buƙatar kyautatawa da ihsani ko da yana da sana'a yana da keken ɗinki yana yi amma abin da yake samu ana rayuwa ne kadaran kadaran yau da akai gobe babu to wannan shi ma miskini ne yana bukatan a taimaka masa ko yana fawa ko direban mota ne ko ɗan sanda ne ko soja ne abin da ake bashi na albashi bai wadace shi ba ko irin traffic nan ne da yake traffic yake ba da hannu abin da ake bashi na albashi bai wadace shi ba har yanzu yana cikin masaki kada mu ɗauka miskini shine gurgu da makaho da kuturu da mai jan gindi da mai ido ɗaya a'a waɗannan nakasa ce nakasa ba ta nuna talauci ta iya ga wani makaho amana da kuɗi kaga ba za a ba shi sadaka ba ga wani kuturu ne amana da kuɗi ba za a ba shi sadaka ba ba za a ba shi zakka ba abinda ake nufi da miskini maraki sawa'un na kasashe ne ko ba na kasashe ba wal masakin Allah ce a kinsa wa miskinai wal jari zil qurba da dangi da da da kurba da kuma wato makwabci ma'abucin kusanci gashi ka gashi akwai dangantaka ta jini waljaril junubi na gaba makwabci wanda yake manesanci makwabcinka ne kadai amma ba dangantaka jini tsakaninku musulunci ya ce ka kyautata masa kaga a nan gurin hatta makwabta ana musu ihsani a kyautata musu to wannan musulunci ya tanadi wannan fa makwabci ka kyautata masa wa sahibi bil jambi as-sahibi bil jambi malaman tafsiri suna masa fassara biyu waɗansu sun fassara shi da matar ka ta aure suka ce shine as-sahibi bil jamb waɗansu malaman suka fassara a sahibi bil jamb shine abokin tafiya wanda mota ɗaya ta haɗa ku ko jirgi ɗaya ko kwale-kwale daga nan za ka Kano ka shiga bas ko taxi sai ga wannan yana makwabtaka da ni za mu Kano tare ban taba ganin sa ba a duniya sai yau daga nan zuwa Kano awa biyu da rabi ko awa uku sai Allah ya tambaye ni a tsawon wannan awa ukun da muka yi wanda daga su kila ba za mu sake haduwa ba a duniya ta tashi na cuce shi ko ban cuce shi ba mun shiga jirgi da Kaduna za mu Lagos tare ko mun tashi daga Abuja za mu sauka Amsterdam ko mun tashi daga nan za mu Hong Kong ko za mu je New York ko Ingila ko London ko me za mu je duk inda za mu tafi wannan dan tsawon tafiyar sai an tambaye ni yaya na cuce shi ko ban cuce shi ba asayu bil jambi kenan wa ibn sabil matafiyi da ya keto ta garin ka guduri ya kare masa wa ma malakat aymanukum da abin da hannunku ya mallaka na ku yangi kamar bayi kenan ko bawa ne sai kai masa ihsani sai ka kyautata masa ibn al-qayyim a cikin littafinsa yake cewa waɗannan jinsunan mutane guda tara da Allah ce a kyautata musu kai musulmi aka ce kai musu kyautayi mu sake lissafa su ku ji shine wa bil walidaini ihsana ba dai ba nan wa dil qurba biyu wal yatama uku wal masakin hudu wal jar dil qurba biyar wal jar al junubi shida wa sahibi bil janbi bakwai wa bin sabili takwas wa ma malakat aymanukum tara nau'ikan mutane guda nawa tara yace dole ne kai musulmi kai musu ihsani ko da su kafirai ne ko kafiri ne in ya zanto mahaifinka dole ka suka masa ko kafiri ne ya zanto wanka ko kaninka ya rasa ci ya rasa sha ya rasa sutura dole kai masa ko kafiri ne ya zanto maraya ne aka mutu aka bar shi iyayensa sun mutu sun bar shi yana yaro karami ko yarinya karama dole kai masa ihsani a matsayinsa na bil'adama. adama ko kafiri ne in yi zanto miskini ko kafiri ne in yi zanto makwabci ko kafiri ne in yi zanto abokin tafiya ko kafiri ne in ta zanto matarka cikin irin matan da aka halatta aure na ahlul kitab yahudu ko nasara ko kafiri ne in yi zanto bawanka to balantana yaron gidanka dole ne kai musu ihsani mu a musulunci ne a addinin mu ya kunshi wannan a faɗa mana sauran masu addinai su kuma ina aka ce su yi mana wannan a cikin addininsu a ina aka ce su mana wannan tarihin rayuwar yau ya gaskata kyakkyawar mu'amala da musulmi duk inda aka yi rikici tsakanin musulmi da ba musulmi ba sai ka samu musulmi aka yi wa ta'addanci ka ɗauko tun tarihin da a duniya zuwa yau yaƙin farko da aka yi cikin musulunci yakin badar da aka yi cikin shekara ta biyu bayan hijira lokacin rayuwar manzon Allah wannan yaki na badar me ya sababin sa musulmi ne kawai takobin suke kishirwan jinin kafiri sai kai musu hari ba haka bane ba musulmai ne suka rike addinin musulunci suka yi imani da manzan Allah iyayensu da yayyensu da iyayen gidansu suka musguna musu suka yi takarda ta yarjejeniya ya ce duk wanda ya shiga musulunci in ya zo sayan haja a kasuwa kar a sayar masa in ya kawo tashi kar a saya in ya zo neman aure kar a baki kar a auri yarsa aka yanke kowace irin mu'amala da su aka tursasa su suka yi hijira zuwa habasha karo na ɗaya da na biyu ƙarshen suka yi hijira suka taho madina in ma za ka fito daga makka ka taho madina ba a yadda ka fito da kokobanka ba a yadda ka fito da matarka waɗansu ma sai cikin duhun dare suke fitowa sun kyale jarunsu na kasuwanci sun kyale ƴaƴansu da gidajensu kafare sun kwace musu lokacin da aka yi hijira an zo madina sai manzon Allah ya samu labarin Abu Sufyan ya taho da wani ayari na 'yan kasuwa na mutanen Makka da hajar kasuwancinsu ya je Sham gashi yana hanyarsa ta dawowa daga Sham zuwa kasar zuwa Makka dole kuma zai bi ta gabar Badar Badar tsakaninta da Madina kilomita saba'in ko na makamancin haka sai manzon Allah ya ce to kun ga dukiyoyinmu da aka kwace mana a Makka aka hana mu fitowa da su yanzu ga Abu Sufiyani ya taho da dukiyar mutanen Makka da kasar Sham zaki Makka mu bi shi mu ma mu tare mu kwace dukiyar a madadin waccan dan Allah wannan zalunci ne ko adalci abinda manzon Allah ya fita kenan zai yi ba da niyyar fada ba da haka gaba ɗaya ma waɗanda suke da makamai ba su fi mutum bakwai ba ko biyar abin hawa ma raƙumi ɗaya mutum uku suke bayayya a kai sai a baku raƙumi ɗaya ko uku idan na hau in kilomita biyu in sauka alhaji na ce ya hau shi ma kilomita biyu ya sauka wannan malamin ya hau kilomita biyu a sauka kilomita biyu na gaba in hau haka aka rinka yi aka haɗa hatta manzon Allah shi da mutum biyu kan raƙumi ɗaya suka ce manzon Allah mun yafe namu ita hawa manzon Allah ya ce ma ma bi aqwa minni ai ba ku fi ni karfi ba da jarunta yace wa ma ana bi aharasa minkum alal ajri kuma ni ban jigo ku dayin lada ba kuma kuna gode lada ba ku fi ni karfi ba ban fi ku gode lada ba ku zo a yi kilomita biyu in sauka wani ya hau kilomita biyu sauka haka manzan Allah ya tarbiyyantar da sahabbai aka tafi rayuwa ta tarbiyya kina rayuwa ta muwasa ce cuɗanni in cuɗe ka haka manzan Allah ya gina sahabbai akai aka tafi to lokacin da aka je badar din nan abin da yasa aka fita da ba da niyyar fada ba har ma lokacin da suka fito bayan sun yi wata tazaran tafiya kafin su karasa sabadar sai manzan Allah ya ce an nuna mun a cikin mafarki cewa dai ɗaya daga cikin biyu zai faru ko dai mu haɗu da Abu Sufyan shi da ayarin kasuwancin da ya taho mu kwace hajar mu koma madina ko ko mu haɗu da mutanen makka da abu sufyan ya samu labarin mun fito yanzu haka ya tura mutanen makka sun yi runduna ta yaki sun taho to cikin biyu dole za mu haɗu da ɗaya sai sahabbai suke cewa ina ba dai mu haɗu da abu sufyan din a koma gida lafiya <laughs> ba sa san a haɗu da waɗancan saboda su musu fito da shirin yaƙi ba ba makami ba abin hawa mutum ɗari uku da goma sha waɗancan ko arna sun fito wajen mutum dubu ɗaya shine Allah ke bada labari kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina karihun yujadilunaka bil haqq ba'da ma tabayyana yusaquna ila كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إلى طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم wa yuridu Allahu an yi al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin li yuhiqqa al-haqqa wa suka fito Allah yake cewa kai ka ce ana jan su ne wurin mala'ika kawai zai yanke su ba sa so da aka ce yaki za a yi yace na lokacin da Allah ya muku alƙawarin za ku haɗu da ɗaya ko dai Abu Sufyan ko kuma kafiran Makka Ku sahabbai kuna fatan ina ma ku hadu da Abu Sufyan kar ku hadu da masu dauke da makami Allah kuma yana son ya tabbatar da gaskiya ya rusa ƙarya sai ya kaddara muku haduwa da masu makamin ba masu kayan yaki ba masu kayan kasuwanci ba kun ga anan gurin sahabbai ba su fita ba da nufin ayyaki Allah ne ya kaddara Allah ne ya hada su shi yasa a cikin ayoyin da ake magana akan wannan sai kaji Allah na cewa wato ainihin ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان inda an yi alƙawarin za a haɗu da ku sahabbai kun sha kwana amma dai kitibus aka yi bakwa tsammanin haɗuwa za a yi li yaqdi amran kana mahula dan Allah ya zartar da wani al'amarin da ya riga ya rubuta shi a cikin littafin kudurarsa cewa sai ya faru kaddara ta riga fata to kaga anan wurin ba musulmi ne suka tayar da hankali ba ba su suka yi rikici ba tsokana su aka yi wannan ba a tarihin da yaƙi na biyu da aka yi shine mai gazo ta uhud a cikin shekara ta uku bayan hijira gazo ta uhud dutsen uhud din fa gashi ga madina kana ganin shi idan ka je madina da suwa aka yi da kafiran makka suka taso suka shanye kilomita ɗari hudu da ashirin don su zo madina su yaƙi manzon allah shi ya fito don ya kare kansa da wanda ya ciye kilomita 420 don ya kawo mahari da kai da ka fito a bayan garinka don ka kare garinka waye aka tsokana waye dan tsokana <laughs> amma dokin bamaki ne ya fi gudu su suke da cnn su suke da wacece su suke da wacece kullum sai a ce mu da yan ta'adda sai mu shiru saboda ba mu da kafar watsa labaran da za mu faɗa a gida su suke da fans su suke da bangat su suke da guardian su suke da this day mun ko ba mu da komai sai yar weekly trust ko daily trust da dai wata yar can da can da can sai kisa sai a faɗa mana komai ba mu da bakin da za mu rama amma mu ake kai mu hari a tarihin da haka idan ka dawo a yanzu a je Najeriya gefe guda ɗauki Philippines tun lokacin shugaba Markus ake kashe musulmi har yau Kirista ne kuma suke mutu ba musulmin ne suke tsokana fa ɗauki abin da ya faru a Bosnia Herzegovina ɗauki abin da ke faruwa a Bama dauki abin da ke faruwa a kowane yanki na duniya kafin ka dawo nan Najeriya fara daga rikicin kafantan ta fawa balewa zangon kataf san arnan bata a tsohuwar jihar gongola da sauransu duk ina ne inda mu ne muka yi tsokana babu inda mu ne muka yi tsokana sai da tsokane mu mu saboda haƙurin mu mun yadda Najeriya a matsayin ta na tarayya da mu muka fi yawa a cikin ta amma aka mayar da alaman asibitin sai zanto cross ba mu taɓa yin rigima mun ce sai an mayar da shi wata ko itaciyar dabino ko hoton kaba wanda in mun ga dama sai mu tafi yin wuya mu ce a raba asibitocin gidowa biyu na mai a masa alamar ɗakin kaba ko a sumiyar masallacin madina amma ba mu yi ba aka yi hutun kirsimati ba mu tayar da rigima ba aka yi hutu na happy new year ba mu yi rigima ba iskar mande duk ana ta yi duk shekara wace ce friday duk ana ta yi duk ba mu yi rigima ba ba mu taɓa tayar da jijiyar wuya ba duk abin da aka tsara za a yi ba ma rigimar cewa dan me ake yi na masu hankali da Allah ya ba su don duk dan adam yana da hankali wanda ya tsara da dabba ya kamata su yi tunanin waɗannan al'amura su kalle su da madubi na adalci ihsani Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mai musu sannan abu na uku gabar magana ta uku mu'amala tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba an halatta mana cikin al'amura masu tarin yawa misali na farko an halatta mana mu'amala da su a harkar kasuwanci ko mu siya a su ko su siya a wurinmu ya halatta mu je wurin su mu sai haja ya halatta su zo wurinmu mu sayar musu ya tabbata a bukari a kitabul buyo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na zaune a kasuwa sai ga wani mutum cikin maguzawa ya zo da wani garke na tumaki ya fita ga manzo Allah sai manzo Allah ya tsayar da shi har yana jan shi da wasa dan kyakkyawan mu'amalan manzon Allah yace yaya kyauta ne ko na sayarwa ne sai shi wannan ban magoyin sai haba na sayarwa ne ba kyauta bane sai manzo Allah ya murmushi yace to nawa aka yi tilkayya da shi ya sai tunkiya daya ko akuya daya mutumin ya wuce da sauran ya yi tafiyarsa kaga ya halatta kenan mu saya ko su saya a mu wajen abin da mu za mu saya a wurinsu dama mu ai ba za mu saya ba sai abin da ya halatta cikin addininmu to amma wajen abin da za su saya a wurinmu abin da ya halatta mu sayar musu irin wanda muka san za su yi amfani da shi ne cikin abin da yake ba sako ba mutum ya zo ya sai dawa ko masara ko gero ko shinkafa ko sabulun wanki ko na wanka ko na omo ko sukari ko gishiri ko harawar dabbobinsa duk wannan ya halatta mu sayar masa amma in mutum ya zo zai sai masara ina da tabbas in zai je ya burkutu da ita ne ya zo zai sai alkamar da na tabbatar giya zai da ita ko inabi ko dabinan da na tabbatar zai sarrafa shi ne ya giya to a nan bai halatta in sayar masa ba a nan ko babu bambanci ko da musulmi ne zai saya yayi wannan bai halatta in sayar masa ba ko ya zo wuri na zai sai wuka zai sai lauje na zuwa ciyawa wannan duk ba a haramta min in sayar masa da wuka ko lauje ba amma in ina da tabbas din zai sayi wuka zai sayi adda zai sai takobi zai sai bindiga da albarushi a waje na dan ya kashe musulmi to bai halatta in sayar masa ba ko zai sai waɗannan makaman don ya yi amfani da su wajen fashi da makami to bai halatta ba in sayar masa ba a nan ko da musulmi ne ma bai halatta ba lantana kuma wanda ba musulmi ba amma cinikayya ta yau da gobe wajen kayayyakin bukatar rayuwa ya halatta mu yi da su banda kasuwanci ya halatta in yi wakafin dukiyata domin kafare su amfana da ita ga wani gari kafirai ne amma suna wahalar ruwa sai na ware dukiyata na sai a je a gina musu rijiya don su samu ruwan sha wakafi na yi hakan ne don kyautata musu a matsayinsu na bil'adama ina da lada a wurin Allah ya halatta in yi haka abin da ake magana shine idan ga wani ƙauye na musulmi suna cikin irin wannan bukatar to ya fi kyamata in yi wa wannan musulman sama da mai yi waɗanda ba musulmi ba amma ha kawai ba a samu wata bukatar ba sai su ne ya halatta in yi musu ya halatta in gyara musu magudanar ruwa a unguwarsu idan unguwarsu ba magudanar ruwa ana yin ruwan sama ruwa ya ambali a gidajensu su rushe ya halatta in biya wa 'ya'yansu kuɗin makaranta in na haka duk ba za a ce na aikata haramun ba in taimaka masa da abinci ko sutura ko sabulun wanki ko na wanka in yi wakafin dukiya dan su ya halatta kaga wannan wani bangare ne na mu'amala da aka halatta mu sannan bayan wannan ya halatta su ɗauke ni leburanci ko in ɗauke su leburanci ka ɗauki wanda ba musulmi ba ya leburanci a gidanka ya halatta ya ɗauke ka ka yi leburanci ya halatta waɗansu musulman waɗansu malaman suna magana ne akan cewa eh mun yarda ka ɗauke shi ya leburanci amma shi ya ɗauke ka kai lebur karkashin sa ne ba mu yarda ba aka ce saboda me saboda suka ce a cikin yin leburanci karkashin wanda ba musulmi ba akwai kaskancin musulmin da kuma ɗaukakan shi wanda ba musulmi din ba da haka waɗansu malamai suka taka burki a nan in shi ko yazo ya kai ne ka ɗaukaka shi ya kaskanta babu laifi dan ka ba shi aiki to amma su malamai suka ce duk ba bambanci tsakanin guda biyu matukar abin da za ka yi na halal ne ba saɓo za ka yi masa leburanci yayi ba ya halatta ya halatta ka amfanu da abin da yake wurinsa na wani ilimi na rayuwa makamancin wanda kai baka da shi ilimi na kimiyya da fasaha sciences da technology ilimi na biology ilimi na chemistry mathematics ilimi na physics ilimi na kiwon lafiya da ɓangarorin rayuwa wanda karasa wanda zaka koya a wajensa ya halatta ka koya wajen shi ya halatta ka ɗauko shi ya koya maka koya koyar da ɗanka abin da ba za ka ɗauke shi ba ya koya maka shi ne abin da ya shafi addininka Yaya ya kai san addininka balantana koya mashi duk wannan a musulunci in kai ka koya mishi ko shi ya koya maka ba ku yi sako ba shi ya zo koya shi ne ɗalibi kai ne malamin ya halatta ka koya masa waɗancan kai ka je koya shi ne malamin ya halatta ka koya a wajensa duk wannan ɓangarori ne na rayuwa da Allah ya halatta mu'amala da su ya halatta ka duba mara lafiyar cikin su in baya da lafiya ya tabbata cikin hadisin bukhari wani khadimi na manzan Allah mai masa hidima ya yi rashin lafiya sai manzan Allah ya je duba shi da ya je duba shi sai ya yi amfani da wannan dama wajen kiran shi zuwa ga addinin musulunci da daddadar kalma yaron sai ya kalli manzan Allah sai kuma ya kalli mahaifinsa sai manzan Allah yana kiran shi zuwa ga musulunci sai ya kalli manzan Allah sai ya kalli mahaifinsa sai mahaifinsa gashi bai huda ne a lokacin sai ya ce abal abul qasim an sa kiran baban kasim sai yaron ya furta kalmar shahada yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah manzon Allah ya tashi ya fita yana cewa alhamdulillahi allazi anqadhahu minan na yabo ya tabbata ga Allah da ya tsamar da shi daga wuta anan Allah ya sanya ziyarar da manzon Allah ya da dubiya da ya je wa wannan mutum baya da lafiya ta zanto sanadiyar shiryarsa da haka ya halatta kai ma ka je duba shi a asibiti a yau makwabcinka wanda ka sani wanda ba musulmi ba saboda me a ciki akwai kyakkyawan mu'amala da ta iya jawo su zuwa ga addinin musulunci ya halatta masa barka in ya samu wani mukami in ya samu karuwa matarsa ta haihu ko ya ci wata riba a kasuwanci ka ce ina taya ka murna ya halatta abinda bai halatta ba yi masa barka da zuwan wani idi da ya shafi idinsa kamar ka ce masa barka da kirsimati happy christmas ko happy new wannan bai halatta ba wani malami yake cewa in ma wanda ya ce happy new ko happy christmas bai kafurta ba yace to abinda da ya kaba ira ce cikin kaba'ira akwai malaman da suka zafafa suka ce da mutum ya faɗa haka zai jaddada kalmar shahada in ka ce barka da kirsimaci ko ka ce barka da sabuwar shekara an zo ɗaya ga watan januwari ko kai masa barka da wannan monday ɗin da muka faɗa ta ɗazu yasta monday to suka ce hadarin ya kai ga a ce ya kamata ka jaddada kalmar shahada amma zance mai karfi shine mutum ba za a ce ya kafirta ba amma abin da ya laifi ne sabo ne zunubi ne to amma barka kan abin da ya shafi rayuwa kadai nashi wanda baya da alaka da addini za ka yi masa ya halatta ka duba shi a asibiti kawai da muka lura ga manzan Allah ya je ya duba wannan yaro ko manzan Allah ya je wurin sa Abu Talib baya da lafiya yana ce masa ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha inda Allah daura da shi ga Abu Jahl da Abdullah bin Abi Umayya su kuma suna cewa da shi a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu ka bar addinin iyaye da kakanni karshe yace ya mutu akan addinin iyaye da kakanni to da haka dubiya a asibiti ya halatta ihsani ga mara lafiya ko da ba musulmi bane ya halatta yana da kyau waɗansu ababai da nake gari a waɗansu wurare kamar a Kano a masallacin mu na Usman bin Affan akwai samari da suka kafa kungiya ko kwamiti mai suna jam'iyyatul bir sukan kai ziyara a asibitoci dan duba marasa lafiya da jajinta musu da tallafa musu haka a Bauchi inda nake zuwa mana darasi aka kafa wata kungiya ta Zaitun Islamic Foundation an kai ziyara asibiti a kai ziyara kurkuku a taimaka marasa lafiya ko da ba musulmi bane wannan yayi tasiri kwarai da gaske wajen jawo hankalin waɗansu zuwa ga addinin musulunci to ya kamata irin nan ma a ce akwai irin wannan waɗansu kwamitoci na taimaka marasa lafiya waɗansu kwamitoci na kula da marayu ya kamata duk irin wannan ayyuka na alkhairi ya halatta mu yi su cikin addininmu dan za su iya tabbatar mana abin da ake kira almaslahatu da'awiyya maslaha da gyara ta bangaren da'awa da propagation din mu. baya ga wannan akwai matsalar yi musu sallama shin ana musu sallama ko ba a yi musu anan ma malamai sun tattauna a kai akwai wanda suke da ra'ayin ya halatta kai musu sallama in ka gamu da su suka kafa hujja da abinda ya faru tsakanin annabi ibrahim da mahaifinsa lokacin da annabi ibrahim ya kira mahaifinsa ya abati lima ta abudu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabu min ar-rahmani takuna lish-shaytani waliyya duk da dadin zance da annabi ibrahim ya amfani da shi wajen kiran mahaifinsa sai mayar masa da martani cewa a ragibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kai wa addini na ta waye kai ibrahim la in lam tantahi la arjumannak in baka dana ba sai na jefe ka wa hajurni maliya ta buga bani wuri annabi ibrahim sai ce salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa atazrukum ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi ربي rabbi shaqiya سلام salamun alaik sai waɗansu malamai suka ribanci wannan kalma ta salamun alaik suka ce yana nuna halaccin yin sallama ga mutum ko ba musulmi bane dan ga mahaifin Annabi Ibrahim ba musulmi bane amma ya ce masa me salamun alaika waɗansu malaman suka ce salam din da ke cikin wannan aya ba salam ne na addu'a irin wanda musulmi ke wa juna in mun ga mu ce assalamu alaika ko assalamu alaikum ba a'a salam ne na mutaraka abin nufi ka amintu ni ba zan cutar da kai ba in kai ka ce la'arzuman naka ni ba zan ce la'arzuman naka ba in kai ka ce kaza ni ba zan ce kaza ba ma'ana ka amintu cewa ko da ka muna namun ni ba zan mayar da masani ba amma ba wai yana roƙon masa amincin Allah bane wanda mu ko shi muke wa juna in muna gaida juna in nace da malam ishaq assalamu alaik ko assalamu alaikum abinda nake nufi amincin Allah ya tabbata gare shi aminci a nan duniya aminci daga cuta aminci daga talauci aminci daga cin nasara abokanan adawa aminci a kabari wato daga fituna daga azaban kabari aminci daga azabar wuta duk sai nake roƙawa mutum in na ce assalamu alaikum ina fata an fahimta to a nan gurin tattaunawa akan matsala sa a musu sallama ko kar a musu abin da kawai nake so in kai shi in kai gare shi a cikin ta ba wai in kai makwalar bayyana dalilai da baje kolin hujjoji da malamai suka yi ba muke so a'a kawo mas'alar kanta cewa shin ana yi musu sallama ko ba a yi musu wannan ya nuna kyautayi din addinin musulunci domin in addinin musulunci ba da kyautayi ba ma za a tsaya na tattauna a yi musu sallama ko kar a yi musu ba kawai kawalan wahidan ba za a yi ba ne amma tun da har waɗansu suka ce ayi waɗansu suka ce kar ayi ya nuna mai kyautayi na addinin musulunci kuma gaskiya zance mai inganci da malamai suke kafa hujja a kai ya nuna cewa yahudu da nasara wato ahlul kitab cikin kafirai ka fara yi musu sallama ne ba za ka fara ba ba za ka fara ba amma in sun yi maka sun ce assalamu alaikum ya halatta ka ce wa alaikum salam an fahimta ko akwai asar na abdullahi dan umar da waɗansu daga cikin sahabbai da imamul bukhari ya roto cikin littafin al'adabul mufrad wanda suke karfafa wannan zance to dukan waɗannan bangarori ne na mu'amala na takuduwa da juna da aka halatta mana tsakaninmu da waɗanda suke wato ainihin ba musulmi ba wannan fa duk ana magana lokacin da muke zaune da su zaman lafiya zaman da babu fada a ciki babu rigima a ciki dai idan an shiga rigima ita kuma tana da hukunce hukuncenta ita rigima kuma ita rigima zuwa take dama ba wai ita ce asalin rayuwar dan adam ba in asalin rayuwar dan adam shine rigima ba wanda zai gina gida ba wanda zai aure ba wanda zai mota dan rigima ba ta bari ai waɗannan amma rigima baƙuwar abu ce to tunda baƙuwa ce in ta zo hukunce hukuncenta kuma daban na rigima ina fata an fahimta abu na hudu dan kun san abu na farko asalin alaka tsakanin musulmai da kafirai cewa asali ana gina ta ne akan wato su suna kin mu da haka mu ma za mu mayar da martani na kiyayya abu na biyu ko muka ce addinin musulunci ya yi umarni da kyautayi zuwa ga waɗansu ɓangarori na mutane ko da ba musulmi ba ne wannan mun ambata abu na uku ɓangarorin mu'amaloli wanda muka zana mu'amala ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar wato ta ɗaya saye da sayarwa ta biyu yin wakafi gare su ta uku leburanci karkashin su ko kuma su su leburanci a wurin mu amfanuwa da wani ilimi da suke da shi ko su su amfana da namu sannan na hudu ga yadda su in ba su da eh, in ba su da lafiya da bi musu barka na biyar shine maganar sallama wai na sake hararo mana abin da muka wuce baya abu na hudu a cikin manyan gabobin maganar mu shine ya kamata mu bambance tsakanin mu'amala da su a cikin sha'anoninmu na rayuwa da kuma abin da yau ake kira da cewa zamalatul adiyan kawance tsakanin addinai akwai wanda suke son samar da wani friendship tsakanin addinai a yi kawance tsakanin yahudanci da kiristanci da kuma musulunci ta yadda kwata-kwata za a daina rigima kuma za a daina gaba kuma za a daina tashin tashina a yi ta tattaunawa yau a je coci a yi mitin gobe kuma a je masallacin juma a yi mitin a samu kawance tsakanin addinai to kun ga shi wannan daban kyakkyawar mu'amala da aka ce mu yi musu duk da suna kafirci mu muna imani kuma daban dan waɗansu sukan ribanci waɗancan ɓangarori na kyakkyawan mu'amala da Allah ya shar'anta mu yi musu muna rike da addinin mu suna rike da nasu sai su ribanci wannan sai su garwaya shi da wannan bakuwar aƙida da yau marubuta a ƙasar turai suka kawo ta ta cewa ƙawancen addinai masu hankali kuwa ko da ba su da ilimi sun san akwai bambanci tsakanin yi wa mutum ihsani da kuma ya zama abokinka domin kakan shiga mota yanzu kafin ka tafi wani wuri ka ga kaje traffic ya tsayar da kai a bakin danja kafin ka wuce wani ya zo ce maka ka taimaka masa kuma ka taimaka masa daga taimaka masa ya yi rajista a cikin rajistan abokananka kenan kaga abuta daban kuma taimako ihsani daban kuma taimako daban ka iya mutum ihsani a rannan ka taba ganin sa kuma daga rannan ba za ku sake haduwa ba a duniya abuta ko wani abu ne na dindindin to ya kamata mu bambance tsakanin ihsani gare su da kuma kawancan addinai kawancan addinai wata ƴar karamar ridda ta zamani da waɗansu suka kai kirota ya kamata mu fahimci wannan da kyau ku yi hakuri in na kausa harshe a kai laifin ba a nan aka fara shi ba akwai marubuta a wannan karni na goma sha tara da ya kare a karni na ashirin da ya kare din nan a waɗanda suke daga cikin rabi musulmi kuma rabi sun tasirantu da waɗansu ababai da ba musuluncin ba su suka fara kawo wannan cikin rubuce-rubucen su irin su jamaluddin al-afghani irin su a sheikh abu zahara irin su Mustapha Al-Maradi. irin su Dr. Wahabat Az-Zuhaili waɗannan duk sun yi waɗansu rubuce-rubuce cikin littattafansu masu haɗari Abu Zahra a cikin sa Al-Alaqatu Dawliya fil Islam wato International Relationship in Islam a cikin littafin nan ya yi waɗansu maganganu da ke nuna kamar abin da ake kira al'adiyanu samawiya suna nufin da musulunci da kiristanci da yahudanci wato addinan sama haka suke ambatar su sai su ce waɗannan addinai akwai kawance da alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu. kamar yadda shi da malidin al-afghani wanda kalmarsa ta hadari yake cewa waɗannan addinai guda uku a iya bincike na da zurfaffen tunanina da na yi maɓuɓɓugar su ɗaya ce kuma ma abin da suke so su tabbatar a duniya ɗaya ne yace don haka har yanzu ina da wani kyakkyawan fata da nake gani yana walƙiya a sararin samaniya hadirinsa ya fara walƙiya ila akwai ranar da za a fara yayyafi mamakon ya sauka cewa waɗannan addinan sun dunkule sun zama ɗaya watan wata rana ya rubuce rubuce masu haɗari akan wannan to a orientalist marubuta na ƙasar turai da kuma 'yan mulkin mallaka sun yi amfani da wannan rubuce-rubucen da waɗannan waɗanda waɗansu musulmai ne suka yi a egypt da sauran waɗansu ƙasashe na duniya da Siriya wajen su sa musulmi mu yadda da wannan aƙidar da aka kawo ta ƙawancen addinai amma tsakani da Allah na gabatar mana tun farko shi yasa na zubo ayoyin kuka ji su da farko ban yi fassara ba Da zan nace da ku Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattaba millatahum yahudu da nasara ba za su taba yarda da kai ba har sai kai me ka bi addinin su da zaran ka sun ce mun yarda da kai kai nagari ne to lalle ka bar wani bangare na addinin ka ko ka sani ko baka sani ba matukar kana rike da kowace koyarwa ta addinin ka ba za su taba yarda da kai ba haka Allah ya ce kaga kawance ba zai taba yiwuwa ba a ce anan kawance zai yiwu ne kadai idan su sun rikide sun zama musulmi wanda sai kai musu da'awa za su yi haka ko kai abin Allah ya kiyaye ka rikide ka zama arni to gaga <laughs> ba in ba haka ba za ka kawance ba amma kawance su suna nan a yadda suke kana nan a yadda kake a cewa addinanku ku suna kawance a'a kai mutum da mutum kuna mu'amala amma addinin ka na nan shi ma addinin su na nan amma kar ku ce wai za ku kulla kawance da addinanku ku dai in za a yi wannan sai an yi gyare-gyare cikin addinin naka kai to wani gyare-gyare kuma za ka yi wa addinin ka tun daga ranar da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina wani gyara kuma zaka yi cikin addinin ka to lalle ya kamata yan uwa musulmi su fahimci wannan ba wani kawance tsakanin addinai amma akwai dangantaka mai kyau da za a iya samu tsakanin mabiya addinai da junansu amma su addinan a ce a kulla kawance a tsakanin addinan babu wannan ƙarya ne in ko an yi wannan to a tabbatar munafunci yake yanzu haka ana waɗansu tarurruka a ƙasar nan a nan kaduna na taba ji an yi an yi a ilorin an yi a ina ne wai ana son a samu waɗansu shugabanni daga cikin musulmi da dan a samar da wani kawancen addinai to abin da muke shawara ga duk wanda zai je wannan taron shine a'a a tattauna kan yadda musulmi da kirista tun da zama ƙasa ɗaya Allah ya kaddara su zauna ƙasa ɗaya yaya za su yi su inganta wurin zaman nasu amma yaya za su yi wai wancan addinin ya dace da wannan a canja masa fasali in akwai zafi a cikin wannan addinin a ɗan rarrage a sassauta kamar yadda aka yi wa yadda amerika ta yi wa ƙasashen larabawa ta cuce su a rikicinsu da isra'il kullum wai don cimma manufar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya sai a kawo wa su musulmi waɗansu ƙa'idoji su bi su su fara implementing din su a kasashen su kuma su yahuda ba a tabbatar musu da kowace ka'ida ba akwai waɗanda aka sa suka yi gyara a cikin syllabus din karatun su ayoyin da suke magana akan jihadi aka ce duk su goge su dan wannan za su haifar da rashin zaman lafiya a gabas ta tsakiya kuma za su kawo wa shirin da ake na samar da zaman lafiya cikas a daina karantar da gugurmar yakin uhudu da yakin badar da kandako da ahzabu ayoyin jihadi ma gaba ɗaya kalmar jihadin a daina faɗarta a musanya su da wani abu ko a ce fada kuma kar su ce ana jihadi sai dai su ce ana fada kaga fada kaga ko a ina ana yin fada ko a tasha ko a kasuwa ko ana ana fada amma jihadi ko sai a filin jihadi ake jihadi sannan kuma kar su ce tsakanin musulmi da yahudu a su ce tsakanin larabawa da yahudawa don a cirewa abin rigar addini to kai ko musulmi da an cirewa wata mu'amala ka ta rayuwa rigar addini an gama da kai ka mutu wallahi ka gama yawo to da haka dai ina son mu fahimci wannan kwarai da gaske addinin musulunci baya iya karɓar wani gyaran fuska inna dina inda Allahil islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ba zai karɓo wani gyaran fuska da mutane za su yi masa ba wajen wai a kwalla kawance tsakanin addinai a addinin mu yana nan Allah ce lakum dinukum waliyadini addinin ku na gare ku na ana gare ni illa iyaka in wani abu ya shafe mu mu duka gashi ga gidana ga naka magudanar ruwa ta unguwarmu mu ta toshe kaga zamu hada kai ya zamu gyara magudanar ruwan mu zamu hada kai mu yi committee na community din mu mu je mu samu chairman na local government a zo a gyara mana magudanar ruwa ko a mana kulbati za mu haɗa kai domin mu je wata ma'aikata a gwamnatin jihar don cimma wata manufa mu a gyara mana makarantar unguwar mu. wannan duk ya shafe mu mu duka makarantar firamare din mu titin mu kwalbatin mu magudanar ruwan mu ba wanda yake karka haɗu da kirista kai wannan ya halatta ku haɗu ku ko ku da kanku ko ku nemi gwamnati ta muku haƙƙin ku ne ku nema a yi muku amma alaƙar addinai ina son lalle wannan ku fahimce shi da kyau abu na biyar wato musulunci ya shar'anta mu yi insafi da adalci tare da mu da su kirista ko ba yahudawa abinda ake nufi da adalci wato tabbatar da gaskiyar mai gaskiya da kuma tabbatar da kuskuren mai kuskure idan aka yi fada tsakanin wani musulmi da wani kirista a gabana aka yi faɗan na san abin da ya haifar da fadan musulmin ne baya da gaskiya kiristan ya fi gaskiya dole ne musulunci ya nuna min in goyi bayan wannan kiristan in tabbatar da shi yake da gaskiya in faɗi kuskuren wannan musulmin da ya tsokano wannan kiristan addini na ya koya mu wannan don faɗa ne na ɗaiɗaikun mutane da wane da wane suka yi rikici a kasuwa don wane ya karɓi bashin wane ya cinye masa ya ƙi biyarsa dan shi kawai musulmi ne wancan ko ba musulmi ba ba zo ba kawai wannan ya je ya cinye bashin wannan kuma ya zo ya ce Allahu akbar ya daga tutar jihadi in goyi bayan sa ce ƙarya kake wannan ba jihadi bane ba azalimi ban yadda ba dole a musulunci in yi wannan dan Allah ce wai za qultum fa'dilu walau kana za qurba in za ku faɗi ku faɗi gaskiya ku faɗi adalci ko da wanda magana ta shafa dan uwanku ne kuma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم سنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ayoyin nan guda biyu suna da makwabtaka ta fuskar sura ta farkon tana cikin suratul nisa'i ta biyu tana cikin suratul ma'ida ba wata sura a tsakiyar su kuwa ta farko ubangiji yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku zanto masu tsayar da shaida dan Allah masu shaida tare da adalci da gaskiya wanda za ku ba da shaidar ko da kanku ne ko da mahaifanku ne guda biyu suka yi ba daidai ba ku tabbatar da rashin daidai ɗinsu in ya kuna ganiyan aw fakiran duk wanda za ku ba da shaida a kansa ko ku ba da shaida don ya mori da ita ko da ya kasance mawadaci ne ko da ya kasance talaka ne dai fallahu aula bihima Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoro ba shi ba dan wadatar sa karka ji tsoron sa dan talaucin sa karka ji tausayin sa kace to ai baya da gaskiya amma talaka ne bari in goyi bayan dole ka tabbatar da rashin gaskiyar sa wala tattabi'ul hawa an ta'dilu Allah ce kar ku bi son zuciya ku nemi ku kauce daga kan tafarki da daidai wa in talwu aw tu'ridu idan kuka dan karkatar da zance da harshen ku aw tu'ridu ko kuka ki tsayawa ma a kiraye ku dan ku bayyana gaskiya kun san in an kiraye ku dole ku bayyana gaskiya da kaga za a kiraye ka sai ka gudu fa inna Allah kana bima ta'maluna kabira Allah zai baku labarin abin da kuka aikata a can wurin kuma yace idlu huwa aqrabu taqwa bayan ya ce wala da shan'an Allah Allah ta dudu kar kin waɗansu mutane ya hana ku yi musu adalci ko da kirista ne ko da ya taɓa zagin ka ko da ya taɓa cin mutuncinka amma a yanzu an zo shi ne yake da gaskiya a rigimarsa da wani musulmi dole ka tabbatar da gaskiyarsa ba ta akai ka ce kiristan faɗa ku yi wa musulmin dukan tsiya ba a'a ka tabbatar da shi wannan kiristan shine mai gaskiya kuma a bashi abinsa shi wancan musulmin shine ba da gaskiya ga ayoyi nan a cikin suratul nisa wajen ayoyi tara ko sama da haka da suka haɗu a lokaci guda aka saukar da su suna bin juna dan goyon bayan wani mutum wanda ba musulmi ba wanda wani musulmi ya zalunce shi munafiki ne cikin munafikai ya zalunci wani kafiri da aka zo sai manzon Allah sallallahu alaihi ya kula da shaidar da wannan munafikin ya bayar da baka da dadin zance ya dauka shi yake da gaskiya sai Allah ya saukar da wahayi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستكثر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد اهتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم an yudilluk wa ma yudulluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min shay wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam kana fadlullahi alayka azima duk wannan fa ana bada kariya ga wani mutum wanda ba musulmi ba wani musulmi ko musulmin baka ya so ya cuce shi aya ta sauka tana goyon bayan wancan cewa kar a cuce shi kuma aka ce in ku musulmi kun ɗaurewa ɗan uwanku gindi da ya ba daidai ba a nan gidan duniya gobe kiyama in Allah ya kwance masa zanewa zai ɗaura masa yau kun ba shi kariya kun zama lauyoyinsa gobe kiyama waye lauyinsa a gaban Allah batun cewa shi ba musulmi bane daban tsakanin shi da ubangijinsa batun cewa wannan shi ke sa ka cuce shi a dukiyarsa ko abin jininsa ko mutuncinsa wannan kuma daban abu na shida an haramta mana wato abu na dab da ƙarshe kenan an haramta mana mu zalunce su ko a cikin dukiyarsu ko a cikin mutuncinsu ko a cikin gangan jikinsu yayin da muke zaman lafiya tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba ba zaman yaƙi ba to ba shi halatta mu cuce su ko mu zalunce su ta hanyar dukiyarsu ko mutuncinsu ko kuma abin da ya shafi gangan jikinsu yi musu ta'addanci kashe su ko raba su da wata gaba ta jikinsu idan ana cikin zaman lafiya musamman idan suka zanto kafiran amana wanda akwai yarjejeniya ta za mu zauna lafiya tsakaninmu da su to wannan duk kyauta yi na addinin musulunci har manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari cewa dukkan mutumin da ya kashe kafirin amana to ba zai ji ko da kanshin aljanna ba ya ce kanshinta ko ana ji tun tsakaninka da ita tsawon tafiya ta shekara ɗari biyar ana jin kanshinta to shi ba ma zai ji wannan kanshin ba to kun ga nan gurin akwai bukatar yi musu adalci kenan in ana zaman lafiya ina ƙara jaddadawa in ana zaman lafiya dan idan ba a zaman lafiya ana zama na fada wannan hukunce hukuncen fada suna nan kuma daban dan haka duk waɗannan kyautayi ne irin wanda addinin musulunci ya tsara mana daga ƙarshe abin da zan cike zance na da shi a tsakani da Allah ranan wanka a rannan ba a cibiya kuma yin ana so a magance cuta kwarewar likita shine ya tambaya me ya haifar da cutar kanin musulmi krista a nan arewacin Najeriya ne ake yin su fa har yanzu a kudu ba a yin su ba ka raba rigima a Najeriya kan da wani kanshi kanshi ko burbuɗi ko kore-kore ta addini ko yaya amma galibin rikicin kudu na kabilanci ne amma rikicin arewa ko ba na kabilanci ba ne na addini ne to me yasa sai a arewa ake wani rigingimin wani abin ne da ya kamata masana tarihi da siyasar jiya da yau da malamai na addini da dattijai da suka gaje suka ga yau su tsaya su kalli abin su ba shi hukunci mai kyau don a fitar da wani sakamako a ɗan ƙaramin nazari na da lura da al'amura a irin shekaru irin nawa ban yi shekaru mai sai wanda za a ce na gajiya ba ballanta na shekaran jiya a Najeriya yau kawai na sani yau ɗin ma ban gama saninta ba to amma yana daga cikin hikima da basira ga idan kana karanta tarihin magabata za ka kalla akwai lokacin da kana da karancin shekaru za ka nemi waɗansu dattijai ko masana a wani fanni na rayuwa ka ƙulla alaƙa da su don su ringa ƙarar da kai a wannan fannin nasu dattijai ko masana ka rinka sanin me aka yi jiya aka kulla da shekarun jiya dan ka rinka jin waɗansu ababai da za su zama ma fitila a rayuwarka ta yau a gaskiya ƙananan ƙabilu da muke da su a arewacin arewa ta Najeriya sawa'un a ƙasar Zariya ne ko a ƙasar Kano ne ko a ƙasar Katsina ne ko a ƙasar Borno ne ko a ƙasar Adamawa ne ko a ƙasar bauchi ne waɗannan ƙananan ƙabilu da suke tare da kakannin mutum da sun fi kusanci da mu sun fi kusanci da musulunci sama da kusancinsu da addinin kiristanci domin suna tare da iyayenmu tun shekaru 500 ko 600 ko 700 da suka wuce baya kiristanci ko bai zo ba sai da mulkin tura mulkin mallaka suka zo shekara ɗari ko na a makamancin su da ya wuce baya kaga alaƙar su da mu da kusancin su ya fi kusa yankin mu na ƙasa ɗaya muna shan ruwa a gulbi ko tafki ko kogi ɗaya galibi ma mukan ci kasuwanni ɗaya da su su da kakanninmu da iyayenmu to amma sai ya kasance an samu sakaci a wurin magabatanmu da suka wuce ko malamai ko sarakuna sarakunan sun rinka amfani kamar yadda muka ji da su waɗannan ƙananan yaran wajen mayar da su bayi ko tursasa su da sa su waɗansu ayyuka masu wahala da zaluntar su kamar yadda su malaman suka rinka sakaci ba su koyar da su addini ba a wani gari da na je cikin garurrukan nan da na zana mana ba zan faɗa muku kowanne ne ba da aka ce shekaru arba'in ba su kai dai hamsin ba baya da mutanen wani ƙauye waɗansu ƙananan ƙabilu nan suka musulunta suka nemi sarkin masarautar wannan yanki ya je ya karɓi bakuncinsu cikin addinin musulunci da ya ji labari ya tura dogarawansa da bulada da kokara aka rinka musu ɗan banzan duka cewa yanzu suna za su shiga addini su ne za su yi daidai da mu a yau ku isa ba arnan banza ku ne za ku yi daidai da mu an ki aka yi musu ɗan banzan duka aka hana su shiga addinin irin waɗannan suna nan da yawa an same su ko waɗanda za a sa su zo su yi noma a gonakin waɗansu daga cikin shugabanninmu a da su yi girbi su yi sussuka a ba su su zo su yi surfe sai a ba su dusa a hana su kwayar wannan ta sa Paul Gindiri a Jos ya ko Hausa iyayenku sun baiwa namu dusa mu ko sai mun ba ku tsakowa kunci da maganganu makamanta waɗannan duk dai inda ka tambaya idan ka je Kano ko ka zo kasar Zazzau ko ka je kasar Borno ko ka je kasar Adamawa ka samu dattijo adali masanin ya kamata zai baka labarai makamantan waɗannan a nan gurin dole ne a sabtin cewa eh haka ne an samu waɗansu daga cikin iyayenmu ko shugabanninmu sun yi kuskure to amma abin da muke kira ga su waɗanda suke na yanzu daga cikin ƙananan wannan ƙabilu ɗin minority ɗin da suke raye a yankin da 'yan hausa fulani sun fi su yawa abin da muke kira gare su shine su fahimta na farko dai mu da ku da muke raye a da ba ni ne na sa kai mun surfe na ɗauke kwayar na baka dusa ba kila wani kakanka ne a tarihi a matatakala ta bakwai yake wani kakana a tarihi a matasakala ta bakwai ko takwas yake sun riga sun mutu hukuncin suna wurin Allah idan na ce kakana dan farauta ya zalunci kakanka makeri ko kakanka makeri ya ce zalunci kakan wani dan farauta da haka yau sai an rama masa to har duniya ta tashi ba za a daina rigewa ba dan a nan gurin to sai a yi ta kokarin binciko labarai na ƙarya da na gaskiya sai na tabbatar da ka zalunce ni dan in samu hujjar zan rama kai ma sai ka binciko labari ko na ƙarya ne dan ka tabbatar da ka na zalunce ka dan ka samu hujjar ka rama a nan gurin sai ya zanto da mu da ku duk ba za mu ji daɗin rayuwar ba to wannan ya kamata su fahimta su a na yau din wannan kenan na biyu salon rayuwar mu ta yau akwai da'awa da tallata addinin musulunci da bayanin addinin addinin fa ba wai addini ne na hausa fulani ba kuskuren minority mu na arewa da suke ɗaukar shi musuluncin ma gaba ɗaya ma a ƙasar hausa aka saukar da shi shi ko addinin ba na 'yan hausa fulani ba ne addini ne na duk duniya abin da ke nuna haka musulman farko annan muhammad sallallahu alaihi wasallam balarabe ne a cikin mabiyansa ga Umar Bakure ke ne ga Bilal mutumin Habasha ne ga Sulman mutumin Fasha ne wancan bakar fata wancan mutumin Fasha wancan Balarabe da haka addinin ya taho kasar Hausa din nan addinin ita ma daga baya ya shigo cikin ta kafin ya shigo da maguzawa ne kuma har yanzu a yankin Sumaila cikin kasar Kano da karamar hukumar Wudil da karamar hukumar a wato tudun wada da karamar hukumar wato ainihin rano akwai yankuna da yawa inda har yanzu akwai maguzawa ga su hausawa ne typical bahaushe amma ba maguje ne baya addinin musulunci suna nan don ku gane addinin ba na 'yan hausa fulani ba ne addini ne na Allah kuma duk mai hankali a duniya zai karɓi addini ne ba ta hanyar wanda yake wakiltar addinin ba mai addini yake kunshe da shi a yau in za ka shiga musulunci kar ka kalli rayuwar bahaushe ko wani sarki cikin sarakunan mu na da ko na yanzu ko rayuwar wani malami ko tasarrufin wani ma'aikacin gwamnatin musulmi a'a nemo a littafin addinin shine qur'ani kar ka karanta a kasar hausa tafi ka je london ko ka je new york ko ka je pakistan ka shiga wata laburari ka ce a kawo maka littattafan addinin musulunci inda ba su da alaka da kasar hausa ka ɗauki hutu a matsayinka na ma'aikaci ka karanta shi tsawon tsawon wata uku hudu biyar ka ga yadda musulunci yake a rubuce sai ka shige shi ba ruwanka da al'adar bahaushe mu in kai wannan kayan addini kuma za ka shiga aljanna insha Allah ba abin da zai hana ka shiga aljanna to amma matsalar ne kiyayya da ɗan Hausa Fulani sai ya hana minority namu na arewa karfar addinin musulunci kaga wannan ko ba adalci bane ba ba adalcin rayuwa bane sannan kuma babban abin da ya haifar da kiyayyar da can din lokacin da suke addinin gargajiya kafin su shiga christianity duk da iyayen namu da kakannin namu an samu ɗaiɗaiku sun zalunce su akwai wanda suka yi musu adalcin rayuwa ɗaya kenan a wannan lokacin duk da zaluncin da suke ganin an yi ba abin da ya haɗa su rigima ko tashin tashina ɗin sai da sai karɓi christianity to da bature ya zo ya ba su christianity sai bai ba su christianity da rigar addini da kyautayi da ihsani ba kawai sai ya dasa musu christianity amma a cikin riga da aka ɗinka ta da manufar mulkin mallaka don su zama 'yan gadinsa masu taimakawa bature cimma manufarsa ko da ya ba da mulkin kai ya fita ta yaya bature zai samu wannan dama sai an samu wannan aƙidar da masu mulkin mallaka suka kawo ta ta divide and rule wato farrik ta raba kan mutane don ka shugabance su shi yasa duk inda bature ya yi mulkin kai zai fita sai da ya dasa wata gaba a kasar sannan ya fita don yana daga can ingila ɗinsa ko faransa ɗinsa lokacin da yake sai ta da rigima damar remote control din na hannunsa sai ya binciko wannan ɗan abin rigimar sai ta tashi sai ya fito a matsayin ɗan rabo kuma ƙarya yake ku dukan ku biyan baya ƙaunar ku kuma duk inda bature yake baya samun mai ƙarfi a ƙasar da ya mallaka ya goyi bayansa minority ke goyon baya kuma su zai ƙarfafa dan ya san duk ƙarfafa sun da ya yi ba za su ci nasara akan majority din ba amma dai za su yi wa majority din illa amma ba su ci nasara akan su ba amma in ya karfafi majority za su murkushe minority a gama da su su zama kabaru kana ya zanto an shafe su a kamus din tarihi babu su a kamus din tarihi ko a maftin duniya to bature idan an yi haka wato babu shi ba manufarsa kenan ta raba kan mutane don ka shugabance su sai ya yi ta karfafar yan minority ya ba su makami ya ba su ilimin zamani ya ba su guraben gano ilimi ba don yana kaunar su ba da haka kar ku dauka cewa dan ku rigi christianity bature yana kaunar ku ƙarya ke baya kaunar ku babba abin da ke nuna haka ya dasa ku ne ba wai a nan Najeriya ba dukkan kasar da aka yi mulkin mallaka an dasa irin waɗannan ba dan komai ba dan a samar da manufar tayar da rigima lokacin da ake so a yau in aka yi rikici ne da kai ba ma kera makamai sai dai mu samu daga Ingila ko Amerika ko Faransa wato sai makaman da suka kera a can suna so su ga tasirin su sai su raba mana lokacin da muke faɗa rigima dan su yi gwajin makamai sun mayar da mu wani ɗan ƙaramin laboratory laboratory <laughs> saboda ga a nan gurin mun zama ɗan ƙaramin lab na gwajin lab na gwajin makamai in ba haka ba ya za a yi ana rigima a liberia wanda majority ɗinsu kirista ne akwai yin tsarin musulmai ana rigima a Sierra Leone da musulmai masu yawa ga kuma kirista da yawa ana rigima a ina ne sai a rasa abinci a rasa magani amma ba a rasa bindiga da albarushi ba kuma kai ka san waɗannan gidadawan da suke yaƙi ba su suka yi bindiga da albarushi ba bature ya yayi sai kawo duk inda ake rigima za a iya rasa abinci a rasa magani amma ba a rasa albarushin da za a harba ba a rasa bindiga to wannan manufar bature ce idan ya kawo maka makamin zai tafi sai kyale ka kai ka sarrafa makamin idan ka harbe wani abokin gabarka shi bai faɗi ba ya ga makaminsa in ma kai aka harbe shi ba shi ya hasara ba kai ne aka harbe kai gobe kuma zai amfani da wani wanda zai gwada haka turawa suke mana to ya kamata su yan minority su fahimci wannan tsakani da Allah su fahimci wannan makida irin ta bature domin in bature zai kaunace ka dan kawai ka shiga christianity kana nan dan afirka bakar fata da ya kaunaci mutanen burundi da rwanda amma bai kaunace su ba suna rigima suna kashe su kuma yana ba su makamai kuma ana kallo ba a hana su ba ba a je ma an raba su fada ba a coci coci mutum nawa aka kashe duk inda ake dan saboda kar ku ɗauka wai kawai dan kun je christianity shi ne za su kaunace ku kanya ne sai dai dan su cimma manufarsu da mulkin mallaka idan an kashe ni ingila bai hasara ba in na kashe ka batura ingila bai hasara ba to wannan shine ya kamata wato su rika kallo sannan mu kuma da sarakunanmu da malamanmu da matasanmu da 'yan kasuwanmu da 'yan bokonmu mu tashi tsaye haikan wajen bayyana hakikanin addini ga wanda ba musulmi din ba wajen kuma gina alaka tsakaninmu da su akan koyarwar musuluncin ba akan ka'idoji da al'adu na na mu ba kar mu damu da kabilanci na cewa ni bahaushe ne in wani karamin kabila ya zo ya musulunta har yanzu ina ganin shi tubabbe wannan yanzu na zama ni ne ba magudan in na faɗi wannan kalmar wani ba ne da babban riga da zanna bukar da hulakila da tabarau kawai amma dai bai yi abin da addinin sai ce ba duk wanda ya shiga addinin musulunci a yau kadai ya riga ya biya ya zama musulmi tan tagariya ko da shekaru ɗinsa ashirin da talatin da suka wuce baya baya da matar aure sai ta zina baya da